ya sani na babu wani abu bacin rai da aka yi maka tun da ka dawo amma na rasa me yasa yanayin damuwa ya alakanta kansa da kai a ciwon kai ne kawai da ke dan damu na shi sa ba ciwon kai bane ke damun ka idan za wa wani basaja ba ni bane akwai wata damuwa da take cikin zuciyarka wadda ka iya faɗa ina tabbacin cewa duk kalar ƙarya da zan maka kasanta sannan kuma ina duk kalar gaske da zan faɗa maka kasanta ban taɓa ɓoye ma komai ba domin ka sani ciki da bai sai dai wannan damuwa da yake ciki yanzu ta sha bamban da kowace irin damuwa kowace irin damuwa ce ya kamata a ce ka sanar da ni kar ka manta lokacin da mahaifiyarmu za ta rasu da ta danka mu a hannun uwar da muke kallo a matsayin mahaifiyar mu yanzu ni ta fi nana tawa amanarka na gaya maka wannan magana ne saboda duk lokacin da ka shirya ka gayan gaskiyar damuwar da ke damunka a cikin zuciyarka ka sanar da ni domin na dacewa amma dai ina ganin yanzu kamar ya gama tunani a kaina da kuma akan wanda yake so kamar yadda kika ce ko ina da tabbacin haka to idan haka ne muna da damar mu faɗa masa wannan maganar kenan shakka babu kairat ni fa ya mace ce kuma na san kin san kalmar da duk duniya suke kira ciwon ya mace na ya mace ne musamman idan aka hada dangantaka ta da ke ke aminiya ta ce kuma yar uwata ta ni saboda haka ba sai kowa ya faɗa min in yi abin da zai faranta miki rayuwa ba ke yar uwata ce wannan ya saka bana jin kunya ko shakka na sanar da ke abin da yake damuna ina son sa ina ƙara nana ta miki ne saboda kacce ga laifi na akan wauta ko hauka da nake yi akan shi a cikin so babu wauta a farautar so babu laifi balle hauka ina so ki sani baki ɗaya na riga na ban fahimtar ki burin masoyiya oh. wa alaikum babana ka fito? abba na kwana lafiya kalau lafiya lau eh. wai duk gajiyar ce ta sa kai lukin wani iri alhaji ai kai ma ka san da gajiya eh haka ne gaskiya to dama akwai zaman da nake so mi da kai da yayanka da kuma wannan da take matsayin mahaifiyarku to allah ya yi cikin ikonsa da hikimarsa da yarjewarsa ka, ka kammala karatunka kuma ka samu digiri gaskiya ne abba dawowarka ka samar da dama to tunda an yi karatun yanzu damar ta samu tunda yanzu ka kammala karatunka bai kamata mu tura ka dawa ba ya kamata ka tsaya ka amfana a kamfanina don haka za mu tura ka inda yayanka yake aiki ka je ka ƙara mishi ƙarfi alhamdulillah mm. alhamdulillah mun gode sosai alhaji kuma shi ma ya gode allah ya saka da alkhairi amin amin amin amin godiya nake abba gaskiya ka taimaka hakan abba don haka babana saboda kwazon da ka nuna na karatu na ji daɗi kwarai da gaske to an siya maka mota gani ta tana nan a cikin gida a ɓoye. <laughs> Masha Allah, masha Allah ya eh. gode alhaji. Eh. Mun gode sosai Allah ya saka da alkhairi. A to ni ma sai na ɗana. Bari ya fara zuwa ya tukunna. Godiya nake abba. To amma fa akwai sharaɗi. Sharaɗi kuma abba? Eh kwarai da gaske ba zai yi rayuwar da babu shamaki ba. Saboda a yanzu babu wani abu mai muhimmanci da ya wuce ka samu life partner ma'ana ka yi aure. ai dama abin mun fara ma magana akan haka kuma allah za ka ji sakamako mai kyau yawwa ka yi abin da ya dace abin da ya rage kawai in ji sakamako daga gare ku yaya na ga sai wani kallo na kake yi kuma na san ka san me nake nufi ko duk abin da kake tunani duk wani tunani da nake kuma a cikin zuciyata babu shi yanzu sai dai wani sabon abu na shigo min rayuwata wata yarinya wace ce ita yarinyar hmm, baka santa ba na sani shi sa nake so ka gaya min wace ce ita to ya ina so lokaci ne tukuna sai in gabatar makarita <laughs> to yanzu wani hali su zai ku take ciki ai soyayyar mu a cikin farin ciki sannan muna nishadi sannan muna waya da ita komai da komai lafiya lau da gaske nake faya ah me ka na ce na lura kawai kamar dai kana jin kunya ta ne saboda haka zan baka lokaci amma fa ba mai tsawo ba domin kar ba bai zo kure ba kuma insha Allah ba matsala I'm waiting to hear from you ga nake kauna burin masoya burin masoyi ban san ya zan yi ba afnan ban san kuma amsar da zan ba 'yan uwana ba domin hasassanki Assalamu alaikum. wa alaikum salam ya yasir na'am kairat zauna mana a'a magana nake so mi da kai to in magana ka so ki da ni da maguri ki zauna mana sai mi ai ba ni kadai ba ce da so samu ne ka cire mana wani guri ke bantacce ka ba mu damar da zamu tattauna da kai ke da wa kenan ni da mina ce kunya ne a gurin wasu matan mace ta bayyana halin da zuciyarta take ciki na tsinci kaina a mai haƙi da irin wannan ɗabi'ar ina cikin wani hali wanda ban san yadda zan yi ba ban san yadda zan sarrafa kaina ba to Allah sa dai ba amincewa kai da abin da aka umarce mu da shi ba ko ko kuma in ce kin yarda da abin da aka faɗa tun daga lokacin na daina ji na daina gani ta gaba ɗaya ta kulle a kanka ba ni da wani guri da ya wuce mu zama miji da mata kin yi kuskure kin yi kuskure da kika bar zuciyarki ta amince da abin da baki sani ba kin yi kuskure da kika bar zuciyarki ta hau benin da ba mata takarar sakowa ina tsammanin ba ni da wata aibu da za ka guje ni na bibiye ka na tabbatar da baka da wata wadda kake so sai nake ɗauka zuciyarka babu wani tsoro idan na miƙo nawa na san zai yi rasa aji. wannan shine babban kuskuren da baki taɓa yi a rayuwarki ba zuciya ba siffa ba ce ballan na gane yadda take ciki na da kai kaina tsoro da ke cikin rayuwata kanwata kin zuwa makare yaya nasu ni na kyakkyawa ce kuma jininka ce me yasa ba za ka yi watsi da wata ba ka zo ka rungumi bukatar ta ba kai da abin da baki sani ba kuma kika manta shauki yana tasiri kuma da sauti kuma kar ki manta ba komai ake dagi a kansa ba abin da zan ce yanzu na riga da na yi nisa kaina ya yi zurfi na riga da na shiga kogin da ba zan iya fitar da kaina ba ban san yadda zan yi da dakon da na dora wa kaina ba ban san yadda zan yi da horon da na ba wa zuciyata ba bai kamata na baki hakuri ba kamar yadda kuma bai kamata na daina san wadda nake so ba shawarar da zan baki a nan ita ce kawai ina so ki danganta wa zuciyarki hakuri ni kuma zan iya take da addu'a masoyi mm, Wai me kike shirin yi ne haka? Barin gidan zai. Kin sha ƙwaya ne wai? Me yake damun ki haka ne? Wutan soyayyen yi nasar ya riga ya ruru a cikin zuciyata. Mai faruwa ya riga ya faru a cikin raina. Ban sanya za a idanuwa na su daina ɗauko min shi suna saka min shi a cikin rayuwata ba. Kuma sai aka ce gudun masoyi ake shi ne mafita? Ya kike so in yi? Na shiga uku kairata. zuciyata ba za ta moru ba idan baya cikinta ki san wace ce ke mana ba komai ake sakawa a zuciya ba sannan kuma ba komai ne ake gazawa da shi ba duk abin da ya tsanani dole ne ki cire shi a ranki so kike ne na ci yana ɗaya daga cikin abin da yake samar da nasara ko kuma baki san cewa nasara tana jin kunyan naci ba mm, burin masoyi burin masoyi har yanzu baka gaya min wace ce yarinya nan ba ka san cewa baba yana nan yana jiran abba ne da kan shekara ma magana wayan sai mun jira shi ya sake yi mana magana ai ma kamata mu same shi da zancen ka gaya min wace ce wannan yarinyar ta ya zan gyara rayu domin na sami dacewa mai shigo da na da dare ba kya tunanin kimar ce ko kuma ba kya gudun wata muguwar fasara wannan sai ya fi min sauƙi akan buƙatar sanin abin da nake so na sani a gurinka me yake so ki sani wace ce wadda kake so ni ba mace bace da mai tafi ni tafi ni kyau ne tafi ni sura ne ko zaƙin murya me na rasa burin masoyiya burin masoyi burin masoyi ki fita daga ɗakin nan tun kafin na faɗa miki abin da zai tarwatsa farin cikin ki ba zan fita ba ba zan fita ba na ce sai ka zano da ni abin da nake so na sani a cikin zuciyata sai ka sanar da ni saboda in samu sauki da raɗaɗin da ke damuna a cikin raina me yasa baka da tausayi ne me yasa baka da imani babu abin da ba tafi ki ba ta fi ki kyau ta fi ki sura sannan kuma ta fi ki daɗin murya amma kuma a zuciyata abin da baki sani ba game da su ne. ba siffa ba ce su ba sura ba ce su ba kuma daɗin kalamai ko kuma daɗin murya ba ne su idan su wannan shi ka ɗauka matsayin su da kwata-kwata ba ɗauko hanyar da za ki canza akalata kan abin da nake so ba. makauniya gurguwa da duk wata nakasasshiya take duniya ta fi min kyau da duk wata halitta take yawo a doron ƙasa lafiyayya domin ita zuciya take so She domin na samu dacewa ga abin da nake kauna baya suna me ya ce baya ƙaunata ban san me yasa zuciyata take min haka ba me yasa kike kuka Allah ma ya riga ya sa na kayana wane kayan me zaki da shi barin gidan zai yi nasir lafiya na ganka a zaune a falo kai kadai haka? lafiya lau mama ba komai me ke gani? a'a wani irin ba komai gani ne ka kwanta kai kadai tv a kashe yake bare in ce ko kallo kake mama ba komai kawai na dan gaji saman ne daki shi san shi bara zo falo na fi son in ji shiru kawai kai dai wallahi akwai tsirfa ya kamata ki bani na tafi wani ne faɗa miki barin ki gidan nan shine mafitarki na tallata kaina a inda bani da daraja an wofuntar da ni kamar wata wulakantacciyar bola so kike na zauna da ci gaba da zumar da kimata da mutunci na a matsayina na ya mace ko kuma so kike na zauna da ci gaba da jin haushin kaina so kike mata su samu labari na sai alawadai da ni akan namiji minat me ruwanki da wasu ko kuma wata kuma idan tafiya zaki karfe nawa na dare kika sani kuma in dai akan yaya nasu ne ki kwantar da hankalinki na tabbata ba zai taɓa wulakanta yar uwarsa ba ki ba shi lokaci yana sai ta zuciyarsa ne ke mace ce kima daraja ta nake karewa a matsayina na ya mace burin masauyi shine ya samu abin da yake so to ni ba zan samu ba me yasa jarabawa ki ta farko za ta saka ki sare a jarabawa ta ta farko da yayi nasar babu nasara a ciki ban yi karatunta ba ban san me zan rubuta a jarabawar neman soyayyarsa ba lafiya nake jin wasu maganganu haka me yake faruwa ne ba abin da yake faruwa mama minat ku gaya min dan allah me yake faruwa ku gaya min duk abin da yake faruwa komai ma ya faru duk abin da takarda na faɗa ma maka haka yake na riga na fallasa wa yaya na sassarar ke cikin zuciyata wanda aka ɗora na akai ashe tunaninsa ba akai na yake ba shine na gwara in bar gidan domin zama na a gidan zai iya zama mun matsala nasir na mama wai duk maganar da take faɗa gaskiya ne Oh, برمصايب